بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب العقل في القلب malam ibn al-imam al-bukhari ya gama bayani akan soyayya da kuma yadda ya kamata a yi ta a musulunci da kuma ka'idojinta da kuma shariɗanta da dokokin da shari'ar musulunci ta sa a game da ita ya kama na hadisai da asar wanda suke tabbatar da wannan Tunan sai ya yi mana babi ya ce babun al'aqlu fil qalbi babun da zai bayani akan cewa hankali a zuciya yake ba a kwakwalwa ba hankali a zuciya yake ba a kwakwalwa yake ba al-imam malaman mu suna da maganganu akan me ake cewa al alimam al-imam abu al-harith al-muhasibi al-harith al kai al-imam al-harith al-muhasibi yana da littafi da ya rubuta akan mahiyatul aql al-imam al eh, yana da littafi da ya rubuta akan al wa sannan a wannan zamanin eh, Dr. Muhammad Musa Al Nasr rahmatullahi alaihi wani malamin Qur'ani dan kasar Jordan shin almajiran Malam Albani wanda ya rasu kwanakin baya na faɗa mana a nan yana da littafinsa mai kyau shi ma da ya rubuta al wa manzilatuhu fil islam Malam Ibn a cikin littafinsa almanabul munif fi sahihi wa da'if ya ce da hadisin da ya zo yake ban hankali to bai inganta ba yana cikin babubukan da malamai suka tabbatar da cewa ba a samu wani hadisi ƙwara ɗaya da ya zo yake ware hankali yana bansa ba Ingantacci a cikin hadisai mawdu'ai da aka samu akwai hadisin da ke cewa لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر قال ما خلقت خلقا مثلك بك أوطي وبك أمنع شيء wai lokacin da Allah ya kallaci hankali sai ce ma hankali wai goye wai go ya ce juya ya sake juya ya juya shi Allah ta'ala ya ce masa to ban halicci wata halitta kamar ka ba da kai nake bada da kai nake hanawa Malam al ya kawo waɗannan hadisan da yawa al-imam suyudi uh, al-imam ghazali rahmatullahi alayhi kun san da kansa ya faɗa ce bid'ati fi ilmi al-hadith musjatu to ya kawo hadisan nan da a cikin wannan littafin nasu na al-aql wa fadluhu to ya ce mana al-aql fil aql to al-imam al-ghazali yace malaman mu suna da tattaunawa akan hankali da me ake nufi da shi shi ya kasa hankali gida hudu in wanda suka koma cikin wannan littafin nasu za su ga yadda ya kasa shi da kuma bayanin da yi haka kuma wannan bayanin a cikin littafin sa ihya ulumuddin yadda hankali ya kasu gida hudu alal aqalli dai malamai sun sun kasa shi gida biyu akwai masmu'un akwai matbu'un idan an ce matbu'a shine suke ce masa al-aqlul gharizi hankalin da Allah ta'ala ya ba mutum ya ba kuma dabba yanzu dabba tana gane mai cutar da ita tana gane mai kyautata mata wannan hankali ne amma ba irin na dan adam ba akwai kuma masmu'un masmu' shine setin da Allah ta'ala ya aiko annabawa da shi na kintsuwar mutane na wahayi shi yasa ake kawo wasu baitota ake cewa sayyidina Ali ya faɗe su yace ra'aytul aqla aqlaini fa matbu'un wa masmu'un falaisa yam fala yanfa fala yanfa masmu'un idza lam yaqu matbu'un ce ra'aytu al-aqla aqlaini naga hankula bi hankali abu biyu ne fa matbu'un wa masmu'un akwai na ɗabi'a akwai kuma wanda jin shi akai wato wahayi ce falaisa yanfa'u masmu'un na wahayin ba zai ma amfani ba idza lam yaku matbu'u idan babu na ɗabi'a idan babu na ɗabi'a to shine nan shi al-Imam bukhari ya kulla wannan babin cewa al-aqlu fil qalb hankali a zuciya yake wato hankali yana da alaka da imanin mutum shine abin da yake nufi hankali yana da alaƙa da imanin mutum yana da alaƙa da ruhinsa shi yasa za ka yi kafiri bayi da tausayi kafiri bayi yanzu nan bayi da adalci nan in aka ce kafiri ana maganar jinsin kafiri amma a ciki ana samun waɗanda za ka gan suna da irin hankali daidai irin nasu amma asalin kafiri bai da hankali shi yasa sai ka ji Allah mana kusa yace zalika bi annahum qaumun la yaqilun zalika bi annahum qaumun la ba su da hankali saboda zuciya a lalace take حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن مسلم قال أخبرني عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن عياض بن خليفة عن علي رضي الله عنه أنه سمعه بسفين يا شي شي شي شي عياض بن خليفة ya ji daga sidna Ali radiyallahu anhu yana faɗi a wajen da aka yi waje ne da ke kusa da da ke kusa da furat ya tekun furat shi shi tekun furat teku ne na iraq ko kuma kogi eh domin ba ba teku ana shan ruwansa furat ba yana da daga cin alhurul janna da Allah madaukakin sarki ya saukar da su aljanna da a duniya kai annabi sama a hadisi sahihi yace arba'atun min anhuril jannati saihan wa jaihan wa nil waɗannan kogunan guda hudu asalinsu daga aljanna suke amma Allah ta'ala ya tallafi ga bayi a duniya su sha su ya saukar da su a duniya akwai saihan da jaihan saihan da jaihan su suna sham ne suna biladu sham suna bangaren siriya shi kuma furat aka aje mai iraki shi kuma nil aka aje ma masar mun gane su waɗannan kuma gaguwa ne dama da suke da tarihi dogo mai tsawo annabawan Allah kusan in ka cira annabi sallallahu alaihi wasallam kusan da anan suka yi rayuwa to to shine yace ya ji a sitti sittin malamai suna suna suna suna mu'amala da shi mu'amalata jami'il muzakkar salim hmm. wani daga cikin malamai na ana ana ana cikin magabata ana fira ya ce a tukhbiruni ma za hadasa bi sifin sai ya ce fasifinu bi sifinu kaga amalahu ne mu'amalata jam'il mudakkar salim eh haka wasu suka ce wasu kuma suka ce a'a mamnu min as-sarfi ne kawai eh mamnu min as-sarfi ne tunda sunan wuri ne to na ali ya rika faɗi lokacin da ya ga abin da ya faru wasu suka zo suka caku da abubuwa mala labarin su shin bai da daɗi labarin su shin bai da daɗi malaman tarihi wasu suna lissafa mutanen da aka kashe a sisin. wasu suna ce suna suna jin an kashe mutane sun kai dubu saba'in haka wasu suke rubutawa kamar yaqutul hamawi a cikin mu'jamul buldan ya kawo cewa an kashe kusan mutum fiye da dubu saba'in an kashe sahabban annabi sama da yawa a ciki an kashe badariyun wasu suna cewa an kashe badariyun mutanen da suka halarci badar sun kai ashirin da wani abu to da abu ne da bayi da daɗin labari to sai na ali da ya ga abin da ya faru mara daɗi shi ya ce innal aqla fil qalbi lalle hankali a zuciya yake yana da alaka da imani duk wayanka idan imani bai ma feti to sai a ga wallanka shi yasa sai ka ga mutum mai wayau idan babu setin wannan al'aqlul masmu'u din wato hankali na wahayi da zai masa seti sai zo kawai ya rika aikata abin da za sha mamaki a faɗa masa abin da sai mutum ya zo ya zauna wai ana bashi labari ana cewa ya ci gaba da yi an yafe mai duk abin da zai yi a duniya ranar lahira wani zai zo ya shiga wuta Allah bayan Allah ta'ala ya sa 'yan wuta ta cika an ce an ce halimta la'ati wa kulu hazmin shi shikenan sai wani kawai ya zo ya sa hannun shi kawai ya kidar da wuta ya ce da fita a tafi wuta Allah kawai wani wali ne fa walili ne wani zai zo kawai shikenan ya zo kawai ya kidar da wutar baki daya kawai ya kabar da ita ya ce da fita malamin taimiyya kawo ya ce a cikin al'ubudiyya ya ce wani shi kuma aiwai saboda tsabagen waliyan takashi kamar yadda suke faɗin falalarsa karamarsa shi wutar zai shiga a kafa mai kujera ya zauna a tsakiyar wutar jahannamu sai ya ce ya ga wanda Allah zai sa wutar ya ga wanda Allah zai sa wutar shi kenan sai Allah ya kalle shi sai a kyale shi ba za a sa kowa a wuta ba mai hankali ina mai hankali za a zo ana faɗa masa wannan game da Allah kuma ya saurara kai ka san babu hankali a ciki yana da kwakwalwa amma bai da hankali kaga bambanci tsakanin kwakwalwa da hankali ke to shine sayyidina Ali ya ce innal aqla fil qalbi lalle hankali a zuciya yake ya za a yi a ce wasu su zo su yadda a zidda jinin musulmai war rahmata fil kabidi ita kuma shi kuma tausayi في الكبد أهانتا يجي هانتا الكبد وشينا إنك جا إنك جا إنك جا متينا تسيتو هانتا شيء تكي دارك هانتا شيء ملائكة شيء فلاد إتا شيء زمينا تسيي شيء سامن ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي في كل كبد غصب صدقة كوة هانتا كوة هانتا وفي كل كبد غضب أجر دب حنتا ميري ود تكي داري أنيا بتمتبا قتو سيامتا تونن الله ذي باك لا داق مدش شيسا دخلت امرأة النار في هرة هي حبستها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من حشاش الأرض حتى ماتت كو ودخلت بجي الجنة في كلب سقته ماء فشكر الله فقبل الله تعالى عملها وشكر لها وغفر لها karuwa waccan kuma mata aure mata aure ta cutar da mage ta shiga wuta karuwa kuma ta taimaki kare ita kuma Allah ta'ala ya gafarta mata zanubinta saboda rahma tausayi warra'fata fi istihal ita shi ita kuma yar rahma idan suka ce arrafa an taɓa mana wannan batun kaman alwuddu da alhubbu ne eh malai ibn qayyim rahmatullahi alaihi a cikin rawzatul muhibbin yace alwuddu khalisul hubbi kina to haka arra'atu latifur rahmati kina arrahmatul latifa rahama mai tausayi so daga ita tana saman ma tausayin ne to ita hal ita tana cikin saifa ne kaga saifa ai saifa saifa saifa aikin su aikin su kusan ɗaya da hanta ne ba tana tace jini ita ma ai aikin ta tana tace jini ta fitar da mara kyau ta bar mai kyau shi kuma ya ci gaba da gudana a cikin zuciya a cikin jiki kai ya tafi ya je ya kai zuciya wan nafasa fi ri'ati amma numfashi kawai a huhu yake numfashi shi yasa an kai haka sai kumbara sai kai sai yanzu haka ya tasa ya kumbara kici wannan asiri ne da yake inganta a Hassan al-imam mala albani rahmatullah a cikin a cikin sahihul adab al-mufrad ya hassana shi so daga hadisin yana nuna mana lalle hankali yana da alaka da zuciya bai kamata mai hankali in mutum yana son hankalin shi ya zama hankali sosai to dole sai ya yadda zuciya shi ta tsarkaka ya bi Allah sannan za ka gan shi ya zama mai hankali yasa babu yadda za a kasuffanta mutumin da bai san Allah ba da cewa mai hankali ne wata rana in ya tabka maka wata siyar za ka yi mamaki ga abin da zai to har lokacin yayi to in bai shi da za mu shiga babul kibirin an gama hankali sai girman kai ma marasa hankali suke girman kai dama